assalamu alaikum jama'a a duk wanda ya san cewa yana mining din eagle network to sun fara su ma testnet so don haka idan ka san kana mining din eagle network kwanakin baya idan ba ku manta ba na kawo muku link din Eagle Network so su ma sun fara yin testnet a cikin wannan watan na Disamba so idan kana mining kai kokari ka je ka zo ka fara so zan nuna muku a wannan bidiyon ku sa ido ku kalla tun daga farko haɗi zuwa ƙarshe yawwa Allah ubangiji ba musa idan kuma baka fara ba kai kokari ka fara zan sa link din akan Facebook dina da ran ɗaya link din da zaka yi test da shi ba zai a sa a nan TikTok ba na san ma za su goge ba za su bari ba to ko ma da ku akan ina a Facebook dina yawwa ma ina akan Facebook sai an jima Allah ba musa to a farko abin da zaka fara idan zaka yi creating din wallet na na Eagle Network so yanda ake yin net din farko dai zaka fara zuwa Play Store idan ka je play store gashi na za ka rubuta egon wallet sai ka je kai downloading din shi kai installing din shi bayan kayi kana gamawa zai nuno maka kamar haka idan ya nuno ma wannan abun so gashi na kun ga nan wannan na sa good nan ma an sa good gashi nan new password ka sa confirm ka kara maimaita password ɗinka kakka kamanta password ana sa suna da lamba kwaya daya da kuma add da minus zaka ka ya zama kwaya takwas karka je ka sa number wani lamba waya yake zuwa na sa doka in ka sa lamba waya ka yi shirme za a sace ma barayi haka za su ma hakin din akan ka ba a sa lamba waya a password suna ake sawa da lamba kwaya ɗaya da kuma minus ko plus yawwa so sai nan wadan aka ce ka ƙara maimaita bayan ka maimaita abin da ka rubuta na farkon nan shi zaka maimaita a ƙasan nan kuma idan kana waya ka babba ce kana so ka hada da fuskar kai ringa IDPS zaka iya amfani da IDPS abin da suke nufi kenan sai ka danna gashi nan ka sa a understand nan ma ka sa ka yi agree sai ka zo ka yi creating password shikenan kana dannawa na ƙarshen nan ka gama da ka gama zai nuno maka za ga ya nuno maka passport din nan wannan passport din kai kadai ake so ka gani kun gan shi nan ba a so kowa ya gani kai kadai za ka gani so sai ka samu takarda da biro ka rubuta domin idan ka manta ka manta account ɗinka yawwa za ka yi screenshot bayan ka yi screenshot za ka ga sana an turo ma shi lamba 1 lamba 2 har zuwa 11 so in ka danna okay za su ƙara nuna ma irin wannan kai kuma sai ka zo kai arrange din shi kamar da kuka gani kun gana wani an rufe mai shi ya rufe saboda ba a so kowa ya gani so sai ka zo ka bi lamba 1 inda ka sa 1 sai ka duba a wadannan da kai screenshot number one din da aka sa kai sai ka dauki one din sai ka je ka taba a wancan wadan two sai ka duba ina two yake a nan wadan da kai screenshot sai ka je san sama sai ka taba two har zuwa na 11 shine daidai yadda suke a hakan nan kai ma zaka duba lambobin a haka zaka jera su so in ka gama jera shine zaka screenshot wannan da ka jera din na karshe su ne ake so ka screenshot ka je ka aje domin idan ka bari ka manta wannan abubuwan ka manta password ka yawwa so sai ka je ka boye su idan ka boye su shikenan sai ka danna confirm eh continue so bayan ka danna continue zai nuno maka haka zai nuna ikon wale ka ka bude kenan ga yanar receiving da kuma sending so wannan receiving din nan wannan zaka danna idan ka danna receiving sai kai cire akwai wallet address ɗinka a wajen sai kai copying din shi so bayan kai copying din wallet address ɗinka gashi nan za ka yi kwafin wallet address ɗinka so akwai to yanzu abin da za ka yi shine anan akwai link akwai link wannan link din gaskiya dole sai dai mutum ya tafi ya tafi ina ma zan ne to ma haɗu da ku kawai a ina zan kun gan shi nan ma haɗu da ku a facebook zan sa a can a nan tiktok ba zai ba dan sa akan facebook dina sai mutum ya je danna so idan ka danna wannan kana danna shi zai kawo ka nan wajen gashi na igon coin testnet so sai ka danna bayan ka danna zai nuno maka gashi nan e zai nuno ma 50 egc din nan sai ka taba wajen kana taba za ga nuna ma eh, blue din rubutu sai ka dauko wallet ɗinka da kai copy din sai ka zo ka sa anan na biyun nan kenan na uku kuma sai ka submit kana yin submit shikenan za ga yayi yawa da kaga yayi to kaga kayi submit ka gama so abin da nake so anan wanda mutum zai yi shine sai ka koma cikin wallet ɗinka da kai creating kenan ina ma take nan wajen so sai ka zo ka gwada test net ɗinka so abin da zaka yi shine zan sa wallet address ina sai kowa ya tuttura min ya guda biyar zaka sa sai ka danna kwaya biyar zaka sa test net ɗin da zaka gwada guda biyar kowa ma zaka iya tura mu kowa ai test net ne wannan na test ne in ka tura mu kamar kun gani gashi na zaga na sa biyar na tura mu kina shi ma ya tura mun so duk wanda ya tura mun da Allah gashi nan testnet guda biyar zaka sa ka tura in ka tura idan baka tura ba za su baka wannan kyautar da suke badawa ba amfanin testnet din kenan kamar yadda aka na na satoshi to shi ma wannan haka ne kamar yadda aka na satoshi in ka in ka zo ka sa ka zo ka danna wajen wajen na sai ka zo ka gashi nan za ka nan wajen da na sa sai ka confirm kenan ka gama ba wani wahala so haka ake yi so don haka kowa ya kokari ya je idan ko baka bude ba shi ma zan iya sa link din a can mutum sai ya je ya cire yawa idan ka san baka baka yin mine din google network ka fara so na gama Allah ubangiji ba mu sa'a